ka roƙa wa zuri'arka duk jininka su zama haka ciwon ƙoda ciwon hanta ciwon zuciya mafitsara prostata ciwon laka abin da ya shafi fata cututtuka irin su aids da makamantansu fuka duk ka roƙi ubangiji su mata ala karayar arziki da karayar zuci da karayar gaba allah ya raba ka da ita kansa kala Allah jarabi mutum da 'ya'yansa mata kada su gamu da kyansa ta nono kada su gamu da kyansa ta mahaifa kada su gamu da doguwan naƙuda duk a lokacin alfarma ce in kaje sai ka musu ila mulki mutum Allah ya amsa zuri'a ka za su zama wannan sikilar da ake fama ka roƙi Allah duk zuri'a ka kada su kamu da ita shikenan to in ka gama kuma ka kasa bayani sai ka ce ubangiji dukkan zarrata da kiyani na da kayi ni da ki ko menene na roƙe eh, ka ba shi lafiya sannan ka kuma ba ni lafiya ta ruhi har na gama rayuwata ka kuma kiyashe ni yin kurkuku ko a duniya ko a lahira ko jawabi a da ni a tambaye ni ka janye min wannan to wannan shine abin da in ka je kuba ka gurin akwai albarka roƙi Allah dama ka samu ka kuma yi wa zuri'arka shi ne gwamnati Allah samu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, to wata ran ba na mantawa ko wani an uwa aboki a nan fage suke mahaifinsa sai da ya shekara 25 din ramadan a maka yake yi ko baya bacci kullum a nan yake kwana baya bacci to suna yin aboki ne haka suna ɗan yin raha tunda ke abin alheri ne sun iya faɗa da sheikh sani kafin ga. ya ce malam wane shi ne ba zan faɗi sunansa ba me ya same ka ne kai baka kwana a gida in ka zo ce malaga malam wata bukata ce ta sha kaina shekara ashirin na biyu ita nake ci wannan ne ce zo nan ya ce tsaya nan ya nuna masa malamin ɗan nan fage ne ya ce da ya kai ni gurin da ne ba a yi minti goma sha biyar ba bukatar ta biya amma sai na shekara shi na shi shine amfanin malami kai ka ya nuna maka abin da ake shi ke da ya ɗaga shi ya ce masa nan za ka roga ya ce wala bai minti goma sha biyar ba abin da shekara ashirin da biyar yana kwana a nan baya bacci in ya je a sha biyar ya samu